Biyo biyo ya hausa ke magana. بسم الله له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adamu tare da ku a cikin wannan fotar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a ji labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaban kasar turkiya ya ce yana gani akwai yiwuwar mai da hulɗar jakadanci da kasar syria a najeriya ko gwamnatin jihar lagos tana shirin ba da kwantiragin gina wani gada na hudu a birnin lagos don rage cinkoso sannan za ku ji cewa shugaban ra'isi na ƙasar iran ya halarci baje kolin kayan yaki na rundunar sojojin ruwa a lardin gon yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyib erdogan ya bayyana cewa akwai yiwuwar gwamnatinsa ta mai da hulɗa jakadanci da gwamnatin ƙasar syria tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a makon da ya gabata a ganawarsa ta farko da shugaban ƙasar masar a ranar lahadi da ta gabata a birnin doha na ƙasar qatar a lokacin da ake buɗe gasar fifa 2022 gwamnatin kasar turkiya dai ta katse hulɗar jakadanci da kasar masar ne a shekara ta 2013 a lokacin da sojojin kasar ƙarƙashin jagorancin abdul fatah assisi suka yi dirar mikiya kan mabiya tsohon shugaban kasar marigayi muhammad mursi kafin haka dai shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi alkawalin shirya ganawar erdogan da kuma bashar al-assad dangantaka tsakanin kasashen biyu ya taɓarɓare ne bayan da 'yan ta'adda daga ciki hadda wa'anda turkiya take goya baya suka kwace mafi yawan kasar syria da nufin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad a shekara ta 2022 gwamnatin jihar lagos a tarayyar najeriya za ta ba da kontragin gina wata sabuwar gada a birnin lagos babban birnin jihar don rage cinkoson ababen hawa wanda birnin yake fama da shi kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa aikin gina gadar mai tsawon kilomita 37 wanda kuma aka sanya wa suna fort mainline bridge zai laƙume dala amurka biliyon biyu da rabi kuma an sanya wasu kamfanonin ƙasar china guda biyu da kuma wani kamfani mai suna mota engil cikin jerin kamfanonin da za su iya samun aikin gina wannan gadar majiyar gwamnatin jihar lagos ta bayyana wannan labarin ne a jiya ladi ta kuma ce za a bayyana sunayen kamfanoni da za su yi aikin a nan gaba shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya halarci baje kolin kayan yaƙi na rundunar sojojin ruwa ta kasar iran wanda aka buɗe a jiya ladi a lardin hormuzgan da ke kudancin kasar shugaban kasar ta iran ya sami rakiyar babban kwamandan sojojin jamhuriyar musulunci ta iran manjo janar said abdulrahim musawi da ministan tsaro brigadier janar muhammad riza ashtiani da kwamandan sojojin ruwa admiral shahran irani a yayin ziyarar da ya kai lardin hormuzgan shugaban kasar iran ibrahim ra'isi yayin da yake ishara da irin muhimmancin da gabar teku makaran yake da shi a kasar iran ya ce wannan yanki yana da muhimmanci ta fuskar dabarbarun tsaro ga kasar zai iya rikidewa zuwa wata babbar cibiyar tattalin arziki da kasuwanci ga kasashen duniya gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa a jiya litinin ne za a dawo da a yau litinin ce za a dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin abuja da kaduna kakakin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa a tarayyar najeriya nrc yakubu muhammad shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai a ranar asabar jaridar daily trust ta bayar da rahoton cewa jami'in ya ce gabanin dawo da sufuri a yau litinin hukumar za ta fitar da bayanin yadda za a bude zirga-zirgan a jiya ladi idan za a iya tunawa a kwanakin bayan ne da ministan sufurin jiragen kasa na najeriya mu'azu jaji sambo ya sanar da cewa kafin karshen watan nuwamban shekara ta 2022 ne za a dawo da sufurin bayan shafe wata takwas da dakatar da shi saboda harin ta'addancin da aka kai wa jirgin ƙasar hukumar sao tome ta tabbatar da mutuwar mutane hudu a yunkurin juyin mulkin da bai sami nasara ba a tsibirin wanda ya kana a ranar juma'a kamfanin dillancin labaran afp na kasar faransa ya ba da rahoton cewa sojoji sun ce sun dakile yunkurin juyin mulki a tsibirin mai amfani da harshen portugal da ke kallonsa a matsayin abin misali na demokradiyya wasu mutane hudu da suka hada da tsohon shugaban majalisar dokokin kasar mai barin gado delphine neves sun yi yunkurin kai hari a headquarters sojojin kasar a cikin dare a cewar firaministan kasar patrick torovoad masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. Allah ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya daga nan Radio Hausa VOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum radio mai farin jini mai alfarma suna na ahmed ladan girkau a hakikanin gaskiya wannan taro da ke gaba da ake yi a kasar nijar domin a farfadowa da tattalin arziki a kasashen mu na afirka da yankin sa fatan mu dai ubangiji allah ka sa ba taron shanshayi ne ba ko in ce taron rida domin abinda muke wa gudu duk wani taro da ake yi a kasashen mu na afirka kusan in ga cewa kamar taron shanshayi ne shugaban da ke yi domin babu wani abin da ake yi wanda talaka zai amfana da shi ya fatan mu dai ubangiji allah ka sa wannan taron ba taron cece ku ce ne ba ko kuma taron shayi ko taron 'yan jarida Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a yar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina dangane da kaddamar da sababbin kudade, takardun kudade a Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi. Wannan gaskiya abin farin ciki ne kwarai da gaske. Muna taya al'ummar Najeriya murna kuma muna fata Allah ya sa ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya baki daya. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a yar da magaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya muna tare da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa murya musulunci Iran. Eh, ina son a bani dama da zan tufa albarkacin bakina dangance da taron kasar mu ta jamhuriyar Nijar a babban birnin Niamey da kare a cikin wannan watan. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala isa taron ya amfani al'ummar Afirka baki daya ba ma al'ummar Nijar ba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa ma al'ummar Afirka karfin gwiwa bisa ga bangaren masana'antu da abin da ya shafi tattalin arziki kuma na kasashen mu na afirka wanda za a ci gaba da kasuwanci na mara shinge mai magana zakare bingirawa buza da ke jihar dawa a jamhuriyar niger assalamu alaikum assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da yunkurin 'yan majalisar dokoki na kasar mu niger inda suke neman su karawa kawunan su kudaden alawus ni gaskiya a gani na hakan bai dace ba ko ba ba gaskiya ba duba da cewar duk wani nauyinsu da wasu hakkokinsu da ya rataya akan gwamnati tana sauke musu ko ba gaskiya ba hatta da wannan katin da za su sa a wayoyinsu na sadula gwamnati ta sauke musu amma duk hakan bai ishe su ba sai sun nemi su nema su dora ma wani su kara ma kansu kuɗaɗe wanda yake baya bisa ka'ida ko ce baya bisa doka wannan gaskiya eh, ni a gani na wani ƙara ci ne da gwamnati talaka bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum sashen hausa na biyu barkan mu da haka mai magana lauliyar daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da eh, bikin buɗa eh, mahakan man fetur wanda shugaba muhammadu buhari tsakanin jihar bauchi da gombe fatan da muke yi ya kasance allah ya sa ya kasance ba wai an yi wannan ba ne don siyasa saboda idan muka za muka dubi wannan gwamnatin ta buhari mai shirin barin gado a shekaru bakwai da wasu watanni da ta yi yi babu wani abu wanda talakan najeriya zai daga ya ce gashi wannan gwamnatin ta yi mana abin da ya dace muna fatan yin wannan kai ya kasance an yi wani propaganda ne saboda a ja hankalin mutane shi yasa aka yi wannan muna fatan wannan mahakan da aka kaddamar to ta kasance ba najeriya ɗaya ba hatta ƙasashen da suke kusa da ita za su amfana da wannan man fetur da aka fara haƙuwa ko kuma in ce aka buɗa. assalamu alaikum voh jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kori Kadori daga jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To ra'ayina kan canjin kuɗin Najeriya da aka yi Ubangiji Allah sa haka ne ba alheri. Eh Allah warware Allah ba da Allah hore. Ubangiji Allah sa haka ne ya alheri ma da ina godiya mai magana Idi Kore daga nan mai da mutuwar. Masha Allah shugaba Haram na gare ka. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran head Hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka da suna miji soja mai adai da sahu a nan Nijar zandar kofar likita Duzi. Eh, shi shine yau ina ma yan Najeriya ina taya su murna da samun eh, man fetur a yankin arewacin Najeriya. Allah sa su ci amfanin shi. Allah sa kai zaman irin namu na nan Nijar musamman mu nan da muke nan zandar yankin Soras sai dai mu gaishe akan kwalta yana huciya babu wani amfani da muke ci nashi kuma duk da cewa muna garin da yake da man kuma muna kasar da take da mai. Allah sa su su ci amfanin shi duk da mu mu ci amfanin nan ba Allah sa su su ci amfanin nasu. muna taya su murna Allah ya taimake su Allah ya taimake mu ma gaba ke daya eh, Allah ya ba mu shugabanni na gari masu adalci na gode biyu ta wata radio Tehran mai magana miji Muhammad wanda aka sanda suna miji soja mai adai da sahu a nan Niger Zandar kohon likita dutse a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin Hausa na Tehran muryar jamhuriyar musulmi mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Niger na kira ku da gairan madatai da magaram to gaskiya ga yan Najeriya ko muna taya su murna a dangance da sabo ware hako da man fetur a arewa maso gabacin Najeriya gaskiya abun abun ayaba ne kuma abun farin ciki ne da fatan dai talaka za a amfana hakika wannan hako da man fetur da aka fara a arewa maso gabas wani ci gaba ne ga yankin arewa maso gabas da ma arewacin najeriya baki da da fata allah sa talaka sa na kuma allah sa wannan abun ya amfani talaka na gode ku tashi la mai magana isu ne madatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan lajo umar daga unguwar sabon gari da maganar jamhuriyar nijar na so ku bani dama zan yi tsokaci shi dangane da wani taro da aka yi a nan jihar da magaram kan rage haɗarori na kan hanya da suke faruwa to gaskiya wannan taro ya yi daidai kuma ya kamata su direbobi su kula tunda duka dai ummal abaisa yawan samun wannan haɗarin ya ta'allaka ne akan direbobi kenan ya kamata a ce direbobi sun rage doron mutane da yawa kan mota da guje-guje na ba gaira ba na gode ku tashi lafiya mai magana hasali Alhaji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To an gaida Hassan barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu rari Assalamu alaikum barkan ku da haka Barkan kuma da sake saduwar ko a cikin wannan shirin na donar mu a yau. Shirin da kan yi tsokaci a kan batutuwa da suka shafi al'amura na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu. kamar kuma yau shirin da da Allah zai dubi ne akan ganawar da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said alhamdulillah ne da dakarun sa kai na basij a ranar basij ta kasa da ake gudanarwa a kasar iran inda ya tsokaci akan mahimmancin rundunar sa kai ta basij da kuma yin tsokaci akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta iran a halin yanzu wanda da shi ne abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu za a biyu musanna hankali domin jin shirin daga farkonsa har zuwa sa. a wannan asabar ce jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran Aitullah Khamenei ya gana da dakarun sa-kai da ake kira Basij a Hussainiyar Imam Khomeini da ke birnin Tehran da ya gabatar da jawabi dangane da matsayin wannan rantuna ta sa kai aikan da suke a kanta da kuma yin tsokaci kan abubuwa da suke faruwa a kasar na tare da tarzoma a wasu sassa na kasar wadda kuma jagoran juyin juhalin ya yi bayani filla-filla dangane da mahangarsa a kan abin da yake faruwa da kuma abin da yake ganin cewa shine mafita dangane da aikin basij ko kuma dakarun sa kai na kasar iran jagoran junju halin ya bayyana cewa aikinsu yana da alaka ne da dukkanin bangarori na rayuwar al'umma domin kowa aikin su bai taƙaita ga ayyuka na yaƙi ko kuma ayyuka na fagen daga ba kawai jagoran junju halin ya ce ɗaya daga cikin muhimman ayyukan dakarun sake shine kai ɗauki na gaggawa ga mabukata a kowane lokaci da hakan ya haɗa da abubuwa da suke faruwa waɗanda suke buƙatar taimako na al'umma ga waɗanda lamari ya shafa musamman bala'o'i da sukan ko kamar ambaliyar ruwa ko girgizar ƙasa ko gobara ko abubuwa da suka kama da haka ko kuma shiga wani yanayi na neman ɗauki daga wasu al'umma da bayyana cewa garin sa kai sukan zama su ne a sahun gaba wajen kai irin wannan ɗauki na taimaka mutane hakan kuma ya bayyana cewa su ne kan gaba wajen taimakawa dukkanin bangarori na ayyukan al'umma da kuma ayyukan jami'ai na gwamnati da ma ma'aikatu domin tabbatar da cewa an samu nasarori wajen kyautata dukkanin ayyuka da suka shafi ci gaban al'umma da kuma rayata baya ga kuma ya buga misali da abubuwan da suka ta faruwa a lokacin da aka samu matsalar yaduwar cutar corona wanda kasar iran ta kasance ɗaya daga cikin kasashe da wannan cuta ta illa inda ya bayyana cewa an ga dakarun sa kai yadda suka yi sadaukarwa wajen sanya kansu a gaba domin fuskantar hadari domin ceto rayuwar al'umma inda wasu daga cikin ma har sun rasa rayukansu domin kokarin ganin cewa sun kai taimako da agajin gaggawa ta fuskacin ayyukan kiwon lafiya ga sauran jama'a wanda kuma hakan ɗaya ne daga cikin abin da yake misalta ko alamta ayyukan dakarun sa kai na basij a ƙasar iran sannan kuma ya bayyana cewa baya ga haka duk wasu ayyuka na sadaukarwa da kuma sanya kai a cikin hadari domin ceton al'umma to har kullum dakarun sa kai na basi su ne a gaba domin kuwa suna a matsayin waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu da kansu da dukiyarsu da dukkanin abin da suka mallaka domin al'ummarsu da kuma wanzuwar addininsu bayan kuma jagoran juyin jihalin ya taɓo irin rawar da basiji suke takawa a halin yanzu wajen shawo kan aikan tarzoma da ake samu a wasu sassa na ƙasar ta iran inda wasu kan fito su je gwano da zanga-zanga har ma da kone-kone a wasu lokutan domin nuna rashin amincewarsu da abin da suke kira rashin yanci da suke shi na fitowa su yi fasadi ko badala wanda gwamnatin ƙasar iran a bisa dokoki da suke cikin kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran ba amince da hakan ba jagoran juyin halin ya ce abin da yake faruwa a halin yanzu a kasar iran tsararren shiri ne watakila zai iya kasancewa waɗanda suke tare da tarzoma ko dai mutane ne waɗanda aka ruda waɗanda ba su cikin sani dangane da abin da aka shirya illa dai kawai ana su ne da kuma hure musu kunnuwa wanda kuma za a ga cewa aksarin masu yin hakan matasa ne waɗanda ba su da gogewa ta sanin duniya ko kuma sanin makirci na makiya ko kuma mutane ne waɗanda suna da cikakkiyar masaniya amma dai suna aiwatar da manufofi ne na makiyan ƙasar ta iran ma'ana mutane ne da ake ɗaukar su haya ko kuma ake amfani da su ta wasu hanyoyi domin kawo cikas da kuma rusa tsari wanda yake tafiyar da kasar ta iran wanda kasashen yamma da 'yan koransu suke kallonsa a matsayin wata babbar barazana ko kuma karfin kafa wanda ke hana su aiwatar da manufofinsu a cikin kasar ta iran da ma yankin gabas ta tsakiya da ma wasu sassa waɗanda iran ɗin take da ƙarfin faɗa a cikinsu. su sojojin juhalin musulunci na iran ayatollah said alhamna'i ya ci gaba da cewa tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran shekaru 43 da suka gabata kasar take ci gaba da fuskantar kalubale da kuma matsaloli daban-daban waɗanda ake haddasa mata da makirce-makirce waɗanda ake kitsa mata duk dai bisa manufa guda ɗaya manufar kuma ita ce rusa tsarin juyin juhalin musulunci wanda ya kawo ƙarshen babakere na amurka a kan ƙasar iran da duk yadda allah ya huwace mata wanda kuma a cewarsa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take amurka ba ta iya samun nasara ba kamar da sauran makiyan ƙasar iran ɗin ba su iya samun nasara a kan ta ba ta hanyar dukkanin irin waɗannan makirce-makirce da suke kitsa mata ya ce a halin yanzu ana amfani da kafofin yada labarai daban-daban waɗanda aka kafa su kawai domin irin wannan aiki kamar kuma yadda aka samar da kafofi na sada zumunta waɗanda su ma suke aiwatar da irin wannan manufa ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da suke yadawa akwai shirya karya a matsayin labari ko kuma abin da yake faruwa a cikin ƙasar ta iran da ƙara gishiri da kamba mashi ta yadda za a karkatar da akalar hankulan al'ummar duniya dangane da hakikanin abin da yake faruwa abu na biyu da suke shine kau da kai daga hakikanin gaskiyar abin da yake faruwa a duk lokacin da wani abu ya faru wanda yake tabbatar da karyar abin da su suke faɗa to ba zai taba zama labari a wurinsu ba domin kowa ba za su kwatsa shi ba kuma ba za su taba mayar da hankali a kansa ba ya buga misalai da dama dangane da hakan inda ya bayyana cewa wasu masu zanga-zanga suke fitowa suna kone-kone irin waɗannan kafofin yaɗa labarai sukan nuna su a matsayin su ne iraniyawa kuma dukkanin abin da suke yi din shine abin da ake yi a ƙasar iran baki ɗaya koda kuwa wasu sassa ne kaɗan a cikin kasar yanda kuma a duk lokacin da ake wani abu wanda ya haɗa dukkanin al'ummar ƙasar da suke fitowa su nuna goyon bayan su ga juyin juhali to wannan bai cika zama labari ga kafofin yaɗa labarai na ƙasashen yammacin duniya ba ko kuma kafafen yada labarai waɗanda aka samar domin aiwatar da irin wannan manufa ta bakanta kasar iran ɗin da kuma nuna juyin juhalin musulunci na kasar iran ɗin a matsayin wani abu da ke keta haƙƙin bil'adama da kuma danna haƙoƙinsu domin kuwa yana aiwatar da dokoki da suke cikin kundin tsarin mulki na kasar ta iran wanda sa gino akan mahanga ta addinin musulunci waɗanda suka haɗa da hana baɗala da fasadi a zahiri wanda kuma kasashen yammacin turai suna kallon hakan a matsayin wani lamari da suke kira haƙƙin bil'adama jagoran junjo hali ya bayyana cewa matukar dai akwai masu imani da tsarkin zuciya a cikin al'umma to ko shakka babu ko ba daɗe ko ba jima al'amura da suke faruwa na yunkurin haifar da makirci da kuma rugu tsarin musulunci ba zai nasara ba kuma al'umma za ta ci gaba da wanzuwa a cikin izza da ɗaukaka irin ta addini da taimakon allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya koma kan batun cin kofin gasar ƙwallon kafa da ke gudana yanzu haka a ƙasar qatar wanda kuma ƙasar iran tana daga cikin ƙasashe da suke halartar wannan gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya a birnin doha jagoran ya jinjina wa 'yan wasan ƙasar iran da suke halartar wannan gasa da kuma irin rawar da suke takawa musamman ma wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta wales inda iran din ta samu nasara ta saka kwallaye biyu a raga wales inda jagoran jin juhalin musuluncin kasar ta iran ya bayyana cewa abin da suka yi ya faranta al'ummar kasar baki daya kuma hakan manuniya ce ta kishi da take tattare da kungiyar kwallon kafan kasar iran da ma sauran dukkanin bangarori na al'umma da ya bayyana cewa kuma wannan shine abin da ake bukata daga kowane bangare. To jama'a masu lokacin da muke da shi ya da mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to sai a gyara zama domin aji shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu warwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi kyawawan ɗabi'u da ayyuka na magabata da maganganunsu waɗanda muka riko da su za su zama mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka ce ne mun kasance muna ta maganganu ne da suka shafi al'amura na ilimi da muhimmancin ilimi da muhimmancin malamai da kasancewar babu wani abu na guzi da dan adam zai iya tafiya da shi zuwa kiyama ya je ya haɗu da ubangiji suna ta fiye da ilimi ilimi kamar a cikin shirin da ya gabata ya fi duk muhimmanci akan dukiya da mutum zai iya tsororota kamar yadda muka bayani da kuma hadisai da muka kawo To dangane da wannan shiri na yau muna magana za mu yi magana ne akan al'amura na su kuma malamai abubuwan da suke rubutawa wato rubutun da suke yi na ilimi suna yada shi a tsakanin al'umma to wannan tawadar tasu da suke rubutu wato ta fi jinin shahidai ma Allahu akbar Allahu akbar shahidi fa wanda Allah ta'ala ya ce kada a yi kiran shahidi matacce ina nan a rayu a wajen Allah Allah yana arzuta shi to tawada ta malamai da suke rubutu na ilimi da ita to wannan tawada ta fi jinin shahidai waɗanda aka je su a tabarkin Allah akwai hadisi da zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin littafi na kanzul umal wannan hadisi yana cewa yuzanu yawmal qiyamah مداد العلماء يوزن يوم القيامة مداد العلماء رانا القيامة زاء أونا واتو تودر مالمي ودم الشهداء دكما جنين شهيدي fayurajjihu عليهم مداد العلماء saboda haka sai a ga cewa wannan tawada ta malamai ita ce ta zama a sama dangane da ainihin jinin shahidai allahu akbar wato wannan kenan ya nuna fifiko na tawadar malamai wacce suke rubuta ilimi wato ilimi fa ba karamin al'amari ba ne malamai da suke tsaya su rubutu nan su rubutu can to wannan tawadar tasu in aka auna a ranar kiyama sai a ga tafi nauyi a mizani dangane da jinin shahidai abinda hadisin yake nunawa kenan wani hadisin shi kuma shi ma an rawaito shi ne daga imam sadiq alaihi salam a cikin littafin baharul anwar mujallaji na biyu shafi na goma sha hudu imam sadiq alaihi salam yana cewa idza kana yawmul qiyamah a ranar kiyama idan ta zo jama'a Allahu azza wa jalla annasa fi sa'idin wahid sai ubangiji subhanahu ta'ala ya tattara mutane gaba daya a wani guri kwaya a guda ɗaya wato kamar ka ce a wani fili fetal guda ɗaya Allah ta'ala zai tattara mutane a guri guda gaba ɗayansu wa atul mawazin sai a sanya mizanai fatu zanu shuhada sai a auna jinin ko kuma jinnai na shahidai ma'amidadul ulama sai a sake aunawa tare da mai da kuma tawada ta malamai fayurajjihu madadul ulama ala yani ma shuhada sai ya kasance wannan jini wanda yake na shahidai ne shi ne zai zama a ƙasa amma wannan tawada ta malamai sai ta zama ita ce a sama saboda haka tarjih din nan fifiko za a samu na wannan tawada ta zama ita ce a sama su kuma shahidai sai jinin su ya zama a ƙasa to kaga wannan shi ma hadisin wato sharhi ne na hadisin da manzo ya kawo sallallahu alaihi sallam dangane da fifiko na ainihin tawadan malamai akan jinin shahidai wanda yana nuna mana muhimmanci da irin matsayi na shahidai da kuma matsayi na su kansu malamai duk da wannan cewa kowanne yana da matsayi to amma hadisan da muka karanto sun nuna mana cewa wato malamai matsayin matsayinsu kenan a cikin al'amura na rayuwa sun kasance a sama kenan tunda tawada su ta zama ita ce a saman jinin shahidai to kaga ranar kiyama kenan bambancin ya nuna mana cewa ashe ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci ga dan adam wanda ya samu kansa yanzu a cikin duniyar nan muzakara ta ilimi neman ilimi da aiki da shi da kuma kasancewar ka ɗori a kansa to shine zai zama maka guziri mafi girma da za ka iya tafiya da shi ranar kiyama tun da dai ranar kiyama an je za a auna ayyuka ne gaba ɗaya to daga cikin al'amura a ce an auna wato tawada ta malamai an kuma auna wato kenan jini na shuhada amma tawadar malamai ta zama a sama to kaga wani ai a fili yake cewa mutum ya yi tanadi ya zama yana da guziri wanda zai yi ainihin tunkaru Allah su ta'ala da shi zuwa ranar kiyama sai an yi karatu an nutsa an yi ilimi sannan a yi rubutu a isar da wannan sako ga al'umma a yada ilimi to sai ya zama ya zama sadakatul jariya wadda mutum ya ji ranar kiyama zai yi amfani da wannan tun daga shi wannan hadisi waɗannan hadisan su nuna mana wannan tawadar da kai rubutu wannan biran da kai rubutu wannan kwamfutan da kai taifin ɗin al'amura na ilimi ka yada to waɗannan sun fi jinin shuhada waɗanda suka kasance an kashe su a tafarkin Allah. Wannan hadisin sai kuma ya sake zuwa mana da wani hadisi wanda yake nuna mana cewa wazina hibrul ulama bai mai shuhada an yi an dora kan mizani menene hibrul ulama wannan dai shi ma mai daɗin ne wato kamar tawadan malamai aka auna da me da jinin shahidai fa farajaha alaihi sai wannan hibrul shuhada eh, ulama din eh, tawadan malamai sai ta zama ita ce a sama wato ta kasance a saman jinin shahidai din nan shi ma wani hadisi ne da a cikin littafin kanzul ummal ummal wanda hadisin shi ma daga ne sallallahu alaihi wasallam wani hadisin shi ma dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuzanu midadul ulama wa da shuhada za a auna za a dora akan mizani wato wannan tawada ta ainihin malamai da kuma jinin shuhada yurajjahu midadul ulama ala da mai shuhada wato shi yadda hadisin farko da makaranta zai zama wannan ainihin tawada ta malamai ita ce a sama akan ainihin jinin shuhada waɗannan hadisai da waɗannan bayanai kamar yadda na bayani ba abin da suke nuna mana illa muhimmanci da ɗaukaka da ainihin ilimi da malamai suke da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ashe ya tura bai kamata mutum ya ba da lokacinsa wajen neman ilimin nan ba muna ta magana akan guziri guziri guziri gozirin mai hanya wace hanyar hanyar komawa fa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk akan tafi muke gaba mu babu wani wanda zai zo ya ce da kai fa ba fa zai tafi ba kowa kowa sai fa ya kama hanyar nan ba ma wai sai ya kawo ba muna ma kan hanyar ne kamar inda na taba bayani da ka shigo duniyan nan an haifo ka ka zo kana kuka din nan kana shigowa ba fa ka shigo ne dan ka zauna ba dama kana shigowa to kuma ka kama hanyar komawa ne wannan hanyar da muke kai ko ka yi shekara ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya biyu ko ka yi shekara dubu nawa akan hanya dai muke gaba ɗaya mu na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to guzurin da za mu rike kamar yadda muke ta wannan bayani shine fa guzurin hanya ɗin da muke ta bayani wani guziri za ka tafi da shi zuwa lahira to wannan duk bayanan da muke akan wannan guzurin da za mu rike ne zuwa komawar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani wannan ilimin ga kuma fifikon da aka nuna mana na abin da malamai suka kasance a kai ilimi ne da rubuce-rubuce na ilimi to sai ya zama na shi ne kan gaba a kan jini ba na shahidai to wannan al'amari muna ƙarfafa shi muna kuma ainihin nuna cewa lallai a dage wajen riko da wannan guziri wanda zai zama akan tafarkin da muke kai na zuwa koma ga Allah su ta'ala Allah ya mana lodufinsa ya samu tabbatu akan tafarkinsa. To madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afrika a yau. shirin da ka dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin dubi akan su da kuma bayyana mahangan masana a wasu lokutan shirin yau da allah ne zai dubi ne akan zaman da aka gudanar a birnin luwanda na kasar angola domin cimma sulhu da daidaito a tsakanin gwamnatin congo da kuma 'yan tawayen m23 wanda aka cimma matsaya ta tsagaita wuta a tsakanin bangarorin biyu taron da ya samu halartar shugabanni daga wasu kasashen gabacin nahiyar afirka wannan da shi ne abinda shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan da suka shafi wasu kasashen nahiyar gurgurin lokaci ba hali da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan mako ne dai aka cin wata yarjejeniya ta tsagaita wuta a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo wadda ta fara aiki daga bakin karfe 6 na yammacin juma'ar ta gabata agogon kongo an cimma wannan yarjejeniya ne dai yayin wani taron da gudanar a birnin luwanda na kasar angola kamar yadda ministan harkokin wajen kasar da sanar shugaba felix kedi da kuma ministan harkokin wajen kasar ruwanda. su ne suka haɗu domin tattauna hanyoyin kawo ƙarshen rikicin wanda ya auku a baya-bayan nan a gabacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo banda yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimmawa a watan yuli ta citara kamar yadda kuma taron ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin yankin bangaren kuma sun amince akan bukatar janyewar 'yan tawayen m23 a yankunan da suka rike ba tare da wani bata lokaci ba a cewar ministan harkokin wajen kasar ta angola shugaba jawo leranko na kasar ta angola shine kungiyar tare afirka ta nada a matsayin mai shiga tsakani a rikicin wanda aka kwashe tsawon shekaru talatin ana fama da shi a gabashin congo an gudanar da sabon taron kole a kasar angola ne domin tattauna hanyar da za a daƙile fadace-fadacen da aka yi ta yi a gabashin congo ba tare da halartar shugaban kasar rwanda da kuma wakilan 'yan tawaye ba wanda ci gaban wannan rikici da aka samu a cikin sauri ya haifar da tashin hankali a tsakanin kasashen biyu maimakon haka shugaban kasar wanda paul kagame ya tura ministan harkokin wajen kasarsa zuwa rwanda babban birnin kasar angola sannan kuma shugabannin kasashen congo da angola da burundi sun bi sahun tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta wajen sabunta yunkurin samar da zaman lafiya sai dai kungiyar 'yan tawan m23 batun nuna alamar za ta ja da baya ba amma kuma ta fitar da wata sanarwa in ta zargi sojin kwangon da kame fararen hula 'yan kabilar tutse a wani abin da ta kira shirye-shiryen yin kisan kiyashi a kan 'ya'yan wannan kabila kakakin kungiyar lawrence koneka ya sanar da cewa an gawa 'yan kabilar tutse na kasar ta kongo da su taro a wasu wurare ko kuma ɗauki tsauraran matakai a kansu koni kaɗai bai bayar da shaidar da za ta iya tabbatar da ikirarin nasa ba ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta m23 ta tabbatar da cewa tun da farko ta ƙudiri a naira tattaunawa kai tsaye tare da gwamnatin kongo domin wurin rikicin da ake fama da shi a cikin lumana amma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ana kashe gungun 'yan ƙasar kongo saboda batu na kabilanci kawai dai babu wani karin haske daga rundunar sojin kasar ta a kan zargin da wannan kungiya ta m23 ta yi sai dai kakakin gwamnatin kasar ta congo ya sake yanka kosar suka ga 'yan tawayen akan kin shiga tattaunawa ta sulhu patrick moa ya ce rwanda ita ce kakakin kungiyar ta m23 wanda kuma rwanda ta musanta irin wannan zargi kungiyar m23 ta taro tsene shekaru goma da suka gabata a lokacin da mayakanta suka kwace goma wanda kuma shine babban birnin gabashin congo mai iyaka da kasar rwanda bayan yarjejeniyar zaman lafiya yawancin mayakanta sun haɗe a cikin sojojin kasar sannan kuma ta sake bayyana a watan nuwamban bara cikin shekara ta 2021 tana mai cewa gwamnati bata cika alkawalan da ta ɗauka ba tsawon shekaru goma a watan yuni ƙungiyar ta kwace babban birnin bungana a kusa da iyakar ƙasar da uganda a rikicin babanan dai ƙungiyar ta sake dawowa da ƙarfinta inda har ta kwace wasu yankuna da suke kan iyakokin ƙasashen biyu na congo da rwanda wanda kuma kongon ta zargi ƙasar rwanda kai tsaye da hannu wajen marawa ƙungiyar m23 baya ta hanyar basu makamai da kuma mafaka. amma dai a halin yanzu cimma wannan yarjejeniya ta ta buɗe wuta a tsakanin bangarorin biyu na sojojin gwamnatin congo da kuma mayakan yan 23 zai taimaka wajen samun mafita da kuma sulhu a cewar bangarorin guda biyu to sai kuma wani batun na daban wanda ya shafi zaman da shugabannin kasashen afirka suka gudanar a birnin yamai na kasar jamhuriyar niger domin bunƙasa masana'antu na kasashen afirka da shugabannin nahiyar suka yi taro a birnin mai a jamhuriyar nijar suka bayyana wajibcin ganin rabanya irin kwazon da ake domin kasa masana'antu a fadin nahiyar afirka wadata taron na birnin mai dai sun hada da shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma paul kagame na rwanda sai kuma shugaban kasar zimbabwe emerson mangagwa an kuma keɓance taron ne domin lalubo hanyoyi na mayar da nahiyar afirka ta zama mai masana'antu sannan kuma a fuskanci kwarowar hamada har ila yau mahalarta wannan taro na birnin yamai a jamhuriyar nijar sun yi kira ga bangarori waɗanda ba na gwamnati ba da shiga cikin fagage na ayyukan gona kiwon lafiya da kuma ilimi domin bunƙasa waɗannan bangarori hakanan kuma a fagagen makamashi da muhimman cibiyoyi na ƙasa an ware kowace rana ta 20 ga watan nuwamba a matsayin ranar masana'antu ta afirka a bisa nahiyar afirka ce dai koma baya wajen ci gaban masana'antu a duniya To a kasar Ghana ma a cikin wannan makon an gudanar da wani taron ne shi ma na shugabannin kasashen yammacin nahiyar Afirka amma akan batun tsaro na yankin tekun Gini. Kasashen yammacin Afirka dai sun yi ta ganawa ne tun a ranar talata da ta gabata da takwarorinsa na turai a kasar ta gana a wani yunkuri na sake karfafa kawance wanda ke tsakaninsu a kokarin dakile barazanar kai hare-hare na ta'addanci a yankuna waɗanda ba saba ganin makamantan waɗannan hare-hare ba duk da yake dai babu wata sabuwar sanarwa dukkanin abubuwan da aka ambata a wajen taron da ya jaddadawa ne amma kuma dukkanin bangarorin sun amince da tsaurara matakai na tsaro domin daƙile barazanar ayyuka na mayaka masu ikirar jihadi a kasashen da suke yankin tekun gini kasashen na yankin tekun gini dai sun hada da ghana benin togo da kuma ivory coast wanda suke ganin karo barazanar hare-hare na mayaka masu ikiran jihadi waɗanda suke tsallako iyaka ta arewaci daga ƙasashen nijar da kuma burkina faso taron na birnin akara yana zuwa ne dai a daidai lokacin da kasashe na yankin tekun gini ke ci gaba da jin dakarunsu waɗanda suke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali biyo bayan cancanjan da aka samu a ƙasar ta mali shugaban ƙasar ghana nana kofo ado ya ce karuwar matsalar tsaro a yankin sahel shine ke kokarin jefa ilahirin yankin na yammacin afirka a cikin matsalar tsaro da kuma hare-hare na ta'addanci shugabannin kasashe daga ilahirin kasashe na yankin tekun gini da takwarorinsu na burkina faso da jamhuriyar niger ne suka halarci taron na kasar ghana ba ga wakilin kungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas da kuma wakilan kasashen burtaniya da faransa da kuma kungiyar tarayyar turai to jama'a masu wari ganin cewa lokacin da muke da shi da ya riga da suke mu dole a nan za mu ja lazzamin shirin namun na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu ɗauke da wani jigon to amma kafin lokacin don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tahir amin raja da wadauke da labarun duniya amma a takaice shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyib erdogan ya bayyana cewa akwai yiwuwar gwamnatinsa ta mai da hulɗa jakadanci da gwamnatin ƙasar syria tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a makon da ya gabata a ganawarsa ta farko da shugaban ƙasar masar a ranar lahadi da ta gabata a birnin doha na ƙasar qatar a lokacin da ake buɗe gasar fifa 2022 gwamnatin kasar turkiya dai ta katse hulɗar jakadanci da kasar masar ne a shekara ta 2013 a lokacin da sojojin kasar ƙarƙashin jagorancin abdul fatah asisi suka yi dirar mikiya kan mabiya tsohon shugaban kasar marigayi muhammad mursi kafin haka dai shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi alkawalin shirya ganawar erdogan da kuma bashar al-assad dangantaka tsakanin kasashen biyu ya taɓarɓare ne bayan da 'yan ta'adda daga ciki hadda wa'anda turkiya take goya baya suka kwace mafi yawan kasar syria da nufin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad a shekara ta 2022 gwamnatin jihar lagos a tarayyar najeriya za ta ba da kontragin gina wata sabuwar gada a birnin lagos babban birnin jihar don rage cinkoson ababen hawa wanda birnin yake fama da shi kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa aikin gina gadar mai tsawon kilomita 37 wanda kuma aka sanya wa suna fort mainline bridge zai laƙume dala amurka biliyon biyu da rabi kuma an sanya wasu kamfanonin ƙasar china guda biyu da kuma wani kamfani mai suna mota engil cikin jerin kamfanonin da za su iya samun aikin gina wannan gadar majiyar gwamnatin jihar lagos ta bayyana wannan labarin ne a jiya ladi ta kuma ce za a bayyana sunayen kamfanoni da za su yi aikin a nan gaba shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya halarci baje kolin kayan yaƙi na rundunar sojojin ruwa ta kasar iran wanda aka buɗe a jiya ladi a lardin hormuzgan da ke kudancin kasar shugaban kasar ta iran ya sami rakiyar babban kwamandan sojojin jamhuriyar musulunci ta iran manjo janar said abdulrahim musavi da ministan tsaro brigadier janar muhammad riza ashtiyani da kwamandan sojojin ruwa admiral shahran irani a yayin ziyarar da ya kai lardin hormuzgan shugaban kasar iran ibrahim ra'isi yayin da yake ishara da irin muhimmancin da gabar teku makaran yake da shi a kasar iran ya ce wannan yanki yana da muhimmanci ta fuskar dabarbarun tsaro ga kasar zai iya rikidewa zuwa wata babbar cibiyar tattalin arziki da kasuwanci ga kasashen duniya gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa a jiya litinin ne za a dawo da a yau litinin ce za a dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin abuja da kaduna kakakin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa a tarayyar najeriya nrc yakubu muhammad shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai a ranar asabar jaridar daily trust ta bayar da rahoton cewa jami'in ya ce gabanin dawo da sufuri a yau litinin hukumar za ta fitar da bayanin yadda za a bude zirga-zirgan a jiya ladi idan za a iya tunawa a kwanakin baya ne da ministan sufurin jiragen kasa na najeriya mu'azu jaji sambo ya sanar da cewa kafin karshen watan nuwamban shekara ta 2022 ne za a dawo da sufurin bayan shafe wata takwas da dakatar da shi saboda harin ta'addancin da aka kai wa jirgin ƙasar hukumar sao tome ta tabbatar da mutuwar mutane hudu a yunkurin juyin mulkin da bai sami nasara ba a tsibirin wanda ya kana a ranar juma'a kamfanin dillancin labaran afp na kasar faransa ya ba da rahoton cewa sojoji sun ce sun dakile yunkurin juyin mulki a tsibirin mai amfani da harshen portugal da ke kallonsa a matsayin abin misali na demokradiyya wasu mutane hudu da suka hada da tsohon shugaban majalisar dokokin kasar mai barin gado delphine neves da haka muka zo karshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio wwwhausatv sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.